To barkanku da dawowa hutu ambasada mai sile. Dama can wannan taron ƙasa da 'yan arewa na ta surutan cewa ba shi da wani alfanu ga arewa. To yanzu gashi kun zo hakun kammala taro. Menene alfanin shi ga arewa? eh ya amfani da an kare wasu abubuwan da bai kamata a yi ba iyaka dai wanda na san har yanzu ba kamar alal misali maganar jihohi da aka ci an girgiro. kwamiti din da ce wannan abin ba ta ce ga jiha da za a yi ba wasu mutane ne saboda hanzaki da iya yin su da kusantakarsu da hukuma suka kawo sunayen jihohi aka zo aka yi kamar da wasa aka ci an yadda da wannan muna cewa za a sake bude wannan abin ba babu lokacin bude shi to amma wannan ma sani cewa ya kamata jama'a su kular cewa haƙƙinsu yana kan 'yan majalisa 'yan majalisan tarayya da sanatoci su suka zaɓe su ba za a yi wannan abin aje ko ina ba dole sai idan mutanen nan sun yi wa nan dokoki saboda haka kowane mutum ya san cewa akwai haƙƙinsa a kan ɗan majalisarsa ya kama shi ko su kama shi su tabbatar da abubuwan da suke so su wa nan mutanen suka aikata kenan taron ƙasar ku gaba ɗayanta shawarwarin da za ku ba gwamnati da sauransu sai ta koma majalisa kenan to ai akwai surutai da yawa mutane suna cewa a yi referendum wata a jefa shi abin gaba da a inda an yi wani tsarin mulki abinda kullum nake gaya mutane ko a wajen taron abin da na gaya musu kenan idan ka ce tsarin mulki na 1999 ba shi da kyau soja ne suka yi da wasu mu koma jihohinmu na da batun da ai state din masojoji ne suka yi kare tun da sai a koma gaba ɗayan yaso a fara abin a sabo baya da aka ce duk abin da sojan na baya da kyau an yi state din nan kaya da da state din nan sannan go shugaban kasan nan nan constitution nan ne ya kawo shi ba wani wani abu ne ya kawo shi daban shi mutumin nan shi ya nada ku ka zo ka ce wannan abin aikin banza ne to saboda haka idan ka ce wannan abin aikin banza sai a koma tun da lokacin da soja suka fara muna da eastern region muna da western region muna da northern region in yaso immediately in sun matsa a yi wani kamar yadda aka yi midwest shikenan a sake abin sa'o ban ba ka banga dalilin da mutum zai ce tsarin mulkin da ya kawo ka da ya kawo wanda ya kawo ka ka zo ka ce wannan shirme ne sai an yi abu da mafi abin da abin da muka tsaya muka gaya musu ya ba musan san yadda zo su yi mun ce dole a raba abin nan kashi uku na farko a ɗauki wanda gwamnati za ta iya ba tare da an yi doka ba ita gwamnati yin sosai ta bi hanyoyinta na aikatar da waɗannan abubuwa na biyu akwai waɗanda suke buƙatar yin doka ta ƙasa don a yi amfani da su wannan sai a kai wa majalisa ta doka dokata wanda suka biki don canji ba wai sabon tsarin mulki ba don wasu suna cewa dole a yi sabon tsarin mulki a yi sabon constitution a ba gwamnati ce wannan da yau mu mutane da muka ce ba mu yadda ba ba mu yadda da wani sabon constitution ba amma tun da yanzu yan majalisa suna gyaran constitution a dubi irin abubuwan da muka ga ya kamata a canja da sai mu mika musu su haɗa da wanda suke sannan ya so da karshe sai a kawo wani sabon canji gaba da amma ba a ce a an yi wani samun ah, tsarin mulki ba wancan na soja na to da mu da sojan mai bambanci mu ma ba wanda ya mu in ka ce sojan ma ba zaɓe shi mu ma ba zabe mu aka ba saboda aka ba wani bambanci a ciki amma su wannan da aka zaba su suke da haƙi sai a ba su su kuma su duba su yi abin da ya kamata su to yanzu zan iya samun kaɗan daga cikin shawarwari da kuka ba ƙasa misali kamar yanzu kun gama zama mm. kun haɗa shi a kundi guda mm. to su me yake kunshi a ciki e kamar da na faɗa na duk sai an zo daga baya biya amma ko abubuwan da muka riga muka yi haka ma'adar misali mutane ba su gamsu da magana yadda ake tafiya da hukumar zaɓe ta jiha ba suna ganin ya kamata a koma kan hukumar zaɓe wadda ita za ta zama mai zaman kanta amma a ita ma ba a yadda da yadda ake tsara ta a yanzu ba gara a duba akwai recommendation da su uwai su suka yi na yadda za ka samu hukumar zaɓe mai zaman kanta ba wa'anda kusan kowane shugabannin ƙasa ne ko gwamnati mai ci da za ta naɗa ba ita ba za ta naɗa kansa a samu yadda za a naɗa wannan sannan ita ta ɗauki aikin zaben ƙananan hukumi a maganar ƙananan hukumi mun samu takaici a inda muka zo muka tsaya shine ne kananan hukumar da aka riga aka kirkiro yanzu su za su tsaya a yadda suke amma za su koma hannun jiha in suka koma hannun jiha kowace jiha za a ba ta kudinta na wannan kananan hukumar da ke da shi yanzu amma idan ta ga dama tana iya karawa a yanzu abin da ake da wahala a ciki shine kananan hukumar wannan suna cikin tsarin mulki shedule na constitution ba zai yiwu ka canja su ba to wasu kuma suna neman canja su suna neman kala su saboda yawa ita ma kanta jihar kala ake bale kananan hukumomi to wani shine kwamitin suka bada wannan shawara ba mu ce a rusa kananan hukumomi ba akwai inda wasu jaridu suke ta magana an ce a rusa kananan ba wanda ya ce a rusa kananan abinda mu muka ce shine a yi doka ba gwamnatin jiha ta doka ta ɗauki wannan kananan hukumar da suke cikin tsarin mulki su kuma wajen rabiyar kuɗi a raba daidai da kananan hukumar da suke cikin tsarin mulki a yanzu amma ya dangana ga jiha tunda tsarin mulki ya bata ta ikon ta kirkiro kananan hukumomi ta amfani da wannan kuɗaɗen kananan hukumomin da yanzu take da shi in ya so ta kara in ya so ta rage in ya so ta yadda za ta yi amma dai ba mu ce a rusa abin nan gaba ɗaya ba shi na abin da muka buga tsaya kai wannan taro dama mutane sun ce taro ne kawai na shan shayi taro ne kawai na sada zumunci taro ne kawai na tada dan wasu cikin ku da ƙarfi ya ɗan ƙare musu ta ɓangaren ajihu da sauransu yaya kake ganin abin abin da ya kamata mutane su lura da shi an yi shekaru da dama ba yanzu ba ana magana a yi taron ƙasar nan wasu ma suna cewa ai sovereign wadda daga ita ce za ta tabbatar za mu tafi tare ne za mu rabu ne an yi irin wannan maganganu da yawa kuma an daɗe su mutanen kudu suna maganar su haɗa kansu wuri ɗaya in so su su in kun tuna an yi wannan abin a kalaba an haɗu duka kudu gaba ɗaya da south east da south da south south duk sun haɗu kafin ma ita gwamnatin ta yadda za a yi wannan taron mutan arewa da fara muka ga babu amfanin shi amma maimakon ka zo a hau ka kai kare gare idan ka zo ka shiga ka kare abin da za ka kare inda watakila ba mu zo ba da abin da ba haka zai zama ba don akwai abin da mun san mun kare duk da cewa watakila babu isasshen lokaci a cikin waɗannan abubuwan daɗin shi shine irin fushin da mutane da yawa suka hausa mu suka soko watakila yana da amfani ga kasar gaba daya don kowa ya gane bambancin mu kowa ya gane irin yadda ake tafiya kowa ya gane bukatar cewa kowa yana bukatar dan uwansa in kasar nan ta rusu kowa ya san cikin wahala zai zo shiga da mu da yan kudin gaba daya ba ganin nan sun fito fili da yawa dan kana jin yau kana da mai kafin ka samu mai nan mutane suna da auduga suna da fata suna da komai kuma in kai kana kana muna jin muna da kasa mutanen mu na zuwa wurin a yanzu abubuwan da duk yake faruwa wanda muke tsammanin mutane kamata su yi la'akari da shi shine arewan nan abin da ya lalata ta ilin mutanen da Allah ya ba mulki a yanzu musamman a jihohi ba a kyautata yadda ya kamata a kyautata a rike ba ba dole sai mu tsaya mai ba akwai kasashe da yawa da ba su da mai kuma suna zauna lafiya da noma da kiwo da komai da ya kai mu inda ya kai mu amma kullum sai mu zauna muna tunanin karshen wata a zuwa kawo kudaden da ake raba sannan a zuwa a kananan hukumomi da shauransu ba a tunanin wani kuɗi mai shiga wanda za a yi wani abu da shi ba zai mu ko ina ba sannan kuma dole shugabanninmu musamman wanda Allah ya ba su mulkin gwamnoni su nemi yadda za su yi su haɗa kansu na sha faɗi ko kwanan nan ba yadda za a ce muna tafiya ga kalazube zube nan haɗuwar su ma yana gagara kowa yana shakkun ɗan uwansa kowa yana zannan ɗan uwansa ba za mu kulle wani abin kirki ba ah, amana Allah ya ba su ba kowa suka fi ba Allah ne dora musu wannan amana so in ba su zo sun gane sun hada kansu ba to haƙƙin jama'a zai zo a hau kansu kuma kowa yana gani tun ba a je ko yana ba haka haƙƙin yana kan hawa hawa wasu ba a je ko yana ba kowa yana shiga cikin rikici a cikinsu so kamata yayi a yi kokari a haɗa kai ni ban ga cewa wannan abin bai wani amfani ba ya amfani akalla mutane sun yi maganganu kuma akwai abubuwa dama da aka ɗauko na shawarwari akan ah, yadda za a raba kuɗi education inda ake shan wahala inda enrollment din yayi kaɗan a ƙara musu kuɗi a kuɗaɗen da ake ba jihohin su kaga wannan duka abubuwa ne wanda yake sabi ah, da watakila da ba yi wa'annan abubuwan da ba a yi su ba so ni na tsammanin ya yi amfani ba yin amfanin ne abin ji ba amfani da amfanin wata a tabbatar an sa shi an yi aiki da shi shine abin fata wato kenan a takaice in na fahimce ka waɗanda suka ce ku yan arewa kun tafi ba ku da ko takardan tsire mm. kun dai je yanzu da hikimar ku mm. da aƙidar ku ta arewa kuma kun kare arewar kamar yadda ya dace kenan bai wani ita ce magana eh, kamar wa'anda suke nan za su riga ganin yawanci wata akwai dattijan da har nake tausayin su irin su malam magaji dan batta irin su yarima abdullahi mutum muna zaune har karfe 1 karfe 2 na dare a cikin mu da aka zo da fara aka zo aka ce to ya za mu tafi daidai gashi yawan mu bai kai na shorin mutanen ba tun a wurin an fara yin munafurci dan yawan mu ko baka son kasan nan da ba za ka ce kudu ya fi arewa a cikin 490 da wani abu mun kai ma 200 so saboda haka sai muka ga cewa in ba mu tafi da yan omo yan middle belt din nan wanda ake kira yan middle belt ba ba za mu daidai ba shi yasa aka yi chairman aka yi ko chairman daga baya ma muka ga fara gane wasu ma akwai wani afircin amma duk da haka da yake zuciyar mutane ɗaya ce Allah ya zo kai mu wannan abun aka zo aka tsaya inda an ƙara kuɗin nan ba tare da an ƙara mutanen arewa na abu ba wata jihar ko albashi ba ta iya biya ba a yanzu a yadda ake tafiya kuɗin da kwa'ibon suke samu a wata shine daidai kuɗin da duka jihohin north suke samu kuma shine kuɗin da duka jihohin kudu maso gabas suke samu to saboda haka a wannan ma bai ishe so banda ma kana da nddc kana da ministry of niger delta kana da militancy kana da kudaden da kamfanin kan mai suke bara amma duk da haka mutanen suna cewa bai ishe su to an ka kala musu wasu jihar albashi ba su iya biya ba to yanzu uh, tambaya ɗaya da zai rage in maka yanzu da na tuna kun kasa kundin wannan taron kashi uku kamar yadda ka faɗi da farko ɗai za a kai wa shugaban ƙasa ɗaya kuma wadda ba sai an yi mata doka ba ɗaya kuma majalisa ɗai kuma wanda ya kamata dai uh, a tarurruka haka na, na gudanarwa na ƙasa a iya amfani da shi to a nan ma ɗin kun naɗa wasu kwamitoci ne da za su je su kai waɗannan saƙonnin naku ko da ya kuke sa ran rarraba su na ba mu za raba da muka ba da shawara ita a rubuce a ba mu da majalisu ba su suka naɗa ba mu iyaka shawarar da za mu haɗa ne dunkule mu ba shugaban ƙasa cewa ga wannan wadda ya bukaci a doka ga wannan wadda ta bukaci policy decision ne wadda ya kamata gwamnati ta aikata ga wannan wadda ya bukaci a sa a cikin tsarin mulkin kasa amma mu ba mu za mu kai 'yan majalisa ba shi wanda ya naɗa mu shi ya kamata mu kai wa nan takardun gaba ɗaya muka ajiye mishi muka bayi shawara ga inda ya kamata ya kai su wannan daga dan sai ya dangana gare shi amma mu ba mu za mu kai musu ba shi za mu kaiwa don su ba mu da wata alaka da su. Na gode kwarai. Mun gode kwarai.